وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها زاد المتقين وسبيل الناجحين إخوة الأعزة وهراس العقيده إن خطبتنا بعنوان تربية رمضان ودوام أثرها في عباد الله عباد الله قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها المسلمون إن شهر رمضان مدرسة إيمانية عظيمة ومعهد تربوي رباني يربي الله فيه عباده على تقوى ويعذب فيه النفوس ويزكي فيه القلوب ويقوي فيه صلة العبد بربه فاتقوا الله عباد الله فالصيام ليس امتناعا عن الطعام والشراب فقط ولكنه تربية على الصبر وضبط النفس ومجاهدة الشهوات كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج ومن لم يستطيف عليه بالصوم فإنه له وجاء والقيام ليس حركات وقراءة فحسب بل هو تربية على الإخلاص وطول الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتلاوة القرآن في رمضان تربية للقلب على التدبر وللجوارح على العمل لقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فغاية رمضان هي التقوى وثمراته العظمى هي استقامة العبد بعد القضاء يا عباد الله إن من عظمة تربية رمضان ألا تكون موسمية بل دائمة مستمرة فمن عبد الله سبحانه وتعالى في رمضان فقط فقد خسر ومن عبد الله في رمضان وبعد رمضان فقد فاز فوزا عظيما فيا عباد الله إن الدوام أثر رمضان يظهر في استقامة العبد على الطاعة وفي المحافظة على الصلوات وفي وفي صدقه وأمانته وفي حسن خلقه وفي ترك المعاصي والمنكرات قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل ومن وفاء العبد لرمضان أن يحفظ ما تعلمه ما تعلمه فيه وأن يواصل الطاعات بعده وأن يجعل رمضان نقطة نقطة انطلاق لحياة مع الله سبحانه وتعالى لا نقطة توقف اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yini da muke ciki yan uwa na 18 ga watan sha'aban a shekara ta 1447 wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2026 yan uwa masu girma bayan yabo ga Allah su wa ta'ala da jinjinawa ga babban bawansa jagora jagoran al'umma annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka yan uwa masu daraja ina jan kunnin kaina da ku baki daya dangane da yin takawa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a cikin al'amuranmu ta yau da gobe domin ita ce guziri na masu tsoron Allah guzirinka kenan da za ka tattara ka je da shi kabari ka je da shi gaban Allah ya maka tasiri daga lokacin da yau aka nade ka aka sanya ka cikin tsumma cikin likafani aka kai ka kabari to baka da wani gata face wannan takawa tsoron Allah da ake yawan gayawa ka din tsoron Allah ka din tsoron Allah tsoron Allah ita ce takawa ita ce guzuri na bayan Allah muminai sannan shine hanya na samun tsira huduba din mu yan uwa abinda yake kushe da shi shine tarbiyyar da watan ramadana take baiwa wa dan adam mutum da kuma dawaman tasirin wannan abin da ka koya a watan ramadana ma'ana a bayan ramadana din a matsayinka na bawa na Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma Allah yana cewa wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ma'ana ku yi guziri fiyayyen guziri shine takawa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya ku yan uwa musulmai ramadana watan ramadana shahar ramadana a wata ne wanda yake mai girma ko ka ce shahar siyami ramadan ko shahar ramadana duka ya tabbata a hadisi saboda haka wata ne wanda yake mai daraja wanda yau muka ce muna sha takwas da mu da shiga bai wuce kwata-kwata kwanuka 'yan kaɗan da bai wuce kwana goma sha ɗaya ba saboda haka 'yan uwa wannan wata wata makaranta ne mai zaman kanta wanda abin da ke sa ka samu yardan Allah imani ne zalla saboda haka madarasatul imaniya ne makaranta ce ta imani kuma babba wanda abun da yake motsa wannan tafiyan shine tarbiya wanda ka koya Allah ya ce annabi ya ce Allah subhanahu wata'ala yana tarbiyantar da bayinsa da tsoronsa ya kuma gyara zukatansu ya kuma tsarkake zuciyar ya kuma ƙarfafa su wurin ƙulla alaka tsakanin bawa da Allah a watan ramadanin kenan akwai alaka mai kyau in bawa nan mutumin kirki ne daidai da abin da ke fita a bakinka wannan damshi-damshin da yake fita a bakinka da ɗanuwanka uwanka da zai ji za ka baya so annai muhammad ya ce Allah yana so annai muhammad ya ce wannan din a wurin Allah to bai kai ma'ana ko almiski kaga wannan wa zai yadda da wannan tsantsan imani ce wanda zai to yana motsa ka domin duk abinda Allah ya faɗa annai Muhammad ya faɗa kaga ba dole bane kai a zahiri ka iya gani sai abinda ba sai abinda imani ya tabbatar maka yan uwa masu girma azumi ba wai mutum ya daina cin abinci ko ya daina shan abinci kawai ba a'a akwai tarbiyya na haƙuri haƙuri ka ɗaure zuciyarka wani abin da ran yake so sai ka hana shi kaga ɗaya ne daga cikin makullai na shigan aljanna haƙuri ɗaya ne daga cikin makullai wanda ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yana faɗa cikin hadisi yana cewa aljanna an kulla bakin bakin aljanna da waɗansu abubuwan da zuciyar ɗan adam bai so ma'ana sai haƙuri ka tashi cikin da zai kai natila bacci yake daminka ka zo ka yi sallah a jamfi ka hana kanka cin abinci kana jin baƙin yunwa a hana ka shan ruwa a hana ka shan kunu a hana ka shan zobo ga abu mai sanyi a hana ka babu kowa daga kai sai Allah yake kallon ka amma haka ka hana kanka to kaga me yake kontrolin wannan kaga intin motar da makullin ita ce hakuri to manzo Allah irin wannan abin da zuciya yake daurewa da so ya hakura ya barki to sha ka kofar aljanna ba kan ka san ka shiga aljanna sai ka daure ka bi Allah amma wuta fa ga ta nan komai yar ya iri iri yar rashin gaskiya yar sake-sake, yar rashin gaskiya hmm masha Allah warwasar kayan mutane komin da komin a tara jama'a hanya a kashe su a kwake musu dukiya a zudda jini a yi wannan abin da kofan wuta ne domin kowanne ka taro wani abin duniya masha Allah wuta ke to saboda haka asabaru haƙuri ɗaya daga cikin tarbiyya wanda ake bukatar ɗan adam ya saba da shi ya hana ma kansa jin wannan daɗin shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya ma wani ko wasu daga cikin sahabbansa irin su dan Ya yace ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa man istata'a minkum alba'ata Zawwat. wanda yake da hali zai iya ciyar da mata yana da sadaki yana da sana'a yana da tuwo a gidansa zai iya bata da wurin zama ya je ya aure wa mallam yastabi wanda bai iya falaihi alaihi bisawmi ya je ya azumi kaga azumin nan da muke dinkara ya rike mana azumin zai hana masa fada ma sha'awa ke bai ce zauna haka ba saka in kace kai ba za ka yi aure ba ko ba ka azumi akwai alamatu su'al akan ka akwai kushin maka kanka saboda annabi mu abin da ya gaya mana ga abin da yake kuma sabai da sun fi sun fi kowa duk wanda bai zamanin sabai wallahi bai kai suwa amma ga abin da annabi ya gaya musu yace wannan lahu wija kariya ce gare sa ƴan uwa masu girma watan azumi ana buƙatar mutum ya tsayu ya yi ta yin ya yi ta yin karatun alkur'ani amma a samu tarbiyya ba wai wannan sallar kawai ke kallo ba kuma ka yi sallan da ladabi ba na cin mutuncin al'umma ba nawafil a watan azumi ka yi domin Allah ne ka je ka ɗauki littattafan da malamai suka yi ka gaya ake yin nafilfilin dare a watan azumi da wajen azumi ba hayaniya ba ba zalunci ba ba nuna ƙwarewa ba wani zai buɗe su ga ko ina masallatai wurin goma kowa yana son a ji murya shi to wannan shi dan ya hada ku fada ne babu lada a ciki ya sa ma Allah ya sa wa ne Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam me zai hana ba za ka tashi kan ba ku sallan ko ba Allah ake masa hoton ba wa kake son ka ji yadda shi wani burgewa kake son kai a gaban Allah wani burgewa kake son kai a gaban mala'iku wa'inda aka turo su shaidan abin da kake yi saboda haka a kiyaye shi yasa je ka duba fata wanda malaman lajina suka yi dangane da jiyar da mutane sallah a masallaci wai mai matsayinsa masallaci an kira sallah sannan kuma a sake barin maki kuna allahu bar na waje yana kai sako wa yake kai mishi sai su tattara sai to ka kashi na wajen na cikin ba an zo ba to kashi na wajen na cikin za ku wani shi abin da ke da lagari bincike na ilimi amma da ka ya ce ga watan azumi kowa mata mai haila an gama ka dole ne sallah yaro ɗan karami da bai kai shekara uku an kar dole ne ya tashi sallah har ne akwai sallah kansa ne waye waye akwai mai uzurin da ba zai iya sarrafa wani abubuwan an gaya maka akwai ne to wajen da shi to saboda haka watan azumi yana buƙatar tarbiyya ɗan uwa da nutsuwa da tsantsan ikhlasi yin abu domin Allah subhanahu wataala da kuma dawwama da tsayuwa a gaban Allah madaukakin sarki manzo Allah yana faɗa cikin hadisi annai Muhammad yana ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya tsaye watan ramadana da imani shi yasa kai attach da imanan yace wa ihtisaban da imani domin Allah sannan wa ihtisaba akwai ikhlasi don Allah ya bada ladan ba don neman burgewa ba to za a yafi masa laifinsa da ya gabata haka annabi ya faɗa ‘yan uwa masu girma daga cikin tarbiyya na watan ramadana akwai karatun alkur'ani wanda yake raya birnin zuciyar ɗan adam tare da abin da ake kira tadabburi A afala ya na alkur'ana Allah ya ce ba za ku yi tadabburi ba da alkur'ani a tadabbur ne. ka dinga ɗaukan izina wani saƙo aya yake kaiwa kuma me ake so ka yi ƙura'ani zai ce da kai ka ciyar da dukiyarka yanzu ana baka labari ka je ka aiwatar gobe ƙura'ani zai ce da kai babu kaza kar ka yi yi kaza ka yi wannan shi ne ta dambore to ana bukata a wata azumi zuciyarka da tarbiyyantu a rika samun wannan ɗin kaga makaranta ce wanda imani kake tafiyar da ita malaman makarantar kaf masu imani ne to gani duk abin za ce maka Allah yana so to kai guri kai sha watan azumi saboda haka kuma gabbanka ka gyara ta Allah yana cewa shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan a watan ramadan aka saukar da alqur'ani mai girma ya ku bayan Allah Allah yana faɗa yana cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaquna ya kuma su imani an shar'anta an wajibtar akan ku yin azumi kamar yadda aka dora ma al'umman da suke gabanin ku gaya ta ramadan yan uwa hiya taqwa shine tsoron Allah subhanahu wata'ala samaratuhu kuma al'ugma hiya istiqamatu al'abd ba'da qira'ih shine bawa ya tsayu bayan azumin ka kammala ka ci gaba da tarbiyyantuwa da an ganka a ce wani ya fito daga watan ramadana ne kamar yadda alhazai sun je aikin hajji suka dawo al'adar kasan nan ba na nasi ba ne yace sai ka gamu mutum ya sa haƙori misali kaga da ganin shi ya dace ya alhaj ka da zuwa to wannan me yake nunawa wani bawan Allah ya fito daga wani aiki da ibada to aka kai ma da an ganka watan ramadana ka fito ana so a ganka cikin tarbiyyanka inda kai amshakin azzalumi ne suka tuba inda baka sallah ga kana sallah inda baka kaza ga kana kaza inda duk wata yaran ta ji hango sai ka mata sigina ta zo a ga yanzu ka daina inda kidi kake ji a ga yanzu ma da ka ji kidin sai ce subhanallah ka san ba abin da yake wargar taron al'umma shi yasa manzo Allah yake cewa idan duniya ya kusan tafiya lokacin da dujal tsinan nan zai bayyana to da kayan kidi ke zuwa kayan dj shi ne da ke zuwa da to wallahi ku kalli yanzu nan ku kalla yanzu duk wani activist ko program na musulmai sai ka gana sa dj mai alaƙan dj da buki na musulmai za a ɗauko dj na kiɗi kiɗi abin ta takaici ka ga shugaba wanda kai kake da final say in everything za ka hana sai ka ga yin a yi taro sai ga an sa ganga shekara 60 70 mutum na jikiɗi daɗin da jikiɗi wallahi tallahi annabi sai duk mai jinkiri munafiki ne annabi ne ya faɗa muna da hadisu yana kuma dusa munafici in kana ji kana nan ka daina ku ba romu muna karanta maka abin da annabi sun yanzu wannan jarraba da aka yi mana ko ina yanzu misala gare ke ko ina ka bi lungu kiɗi ganga za a yi bikin aure kiɗi za a yi taro a ma'aikata ganga za a yi wannan ganga wani yin tare shi da wannan ko musulmi ne ba musulmi ne ba kai ni na ga bikin da ake yi a lokacin sallah na nace mun muje mu sallah wata a ina shi na so ya gama jin gangan da aka sanar ce kaga bala'i sai sai wuce wuce an tashi kuma karfe biyar da za tashi kun sha ɗaya na zo sai karfe biyar da ya sallah kaga na kwai sallah mai da sallah saboda akwai hadisi to haka wannan tsinan nan zai fito a ƙarshen duniya kayan kiɗi kawai zai dinga jan mutane to kaga rayuwa ya lalace to saboda haka ƴan uwa masu girma a kiyaye a kiyaye da wama wurin bin Allah da dauriya da kai a watan azumi da haƙuri baka ciwo baka sha ba baka yi tsiya baka yi ashar ba ba kai zage-zage ba da maganganun banza ba a son mutum dinga yi akwai hadisi tabbatacce annai muhammad yake cewa duk wanda yake maganganu na rashin ladabi da zage-zage da kalma mara kyau in yana yi to Allah bai son azumin shi wani sai zai ce muka wai wai wai tazil ne annabi na wasa da kai ne Allah ya turo manzo Allah don wasa ne ai abin da manzo Allah ya faɗan nan shi ne abin da Allah yake so wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaruna kaga abin da Allah yake faɗa Qur'ani da Allah ya saukar ka caukan da addini aka baiwa Annabi Muhammad ka bayyana wa mutane domin su zama masu ne fahimta da tunani kai ka ce Annabi ya zo yana kautar da kai ne kai tsayen da ga dama ka bari ka mutu akan irin wannan yanayi duk wanda ya mutu yana jin kidi zai tashi na jin kidi Annabi ya faɗa wannan wanda ya mutu yana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak manzo Allah ya ce in yana talbiya ya fado daga abun hawa ya mutu kar ku rufe kan ku rufe shi ku sa shara mai ka haka annabi Muhammad ya fada yace zai tasha gaba Allah yana talbiya to kai kana jin kidi kana jin music kana gaban DJ kana zama ba za ka tashi kana waka ba annabi na wasa da kai ne Allah ya ce kiyaye yan uwa masu girma saboda haka a gyara tarbiyya wata mai tsarki mai daraja yana yana dinkaran mu ka fara training zuciyarka ka fara gyara wa'ansu ababa ka daina manzo Allah yake cewa eh, hadisi tabbatacce a cikin sunan na al-Imam Tirmidhi idan watan ramadan ya shiga bayan kulla kofofin azaba da bude ƙofofin rahama akwai mai shela zai shela ya babiyal khairi aqbil ya kai mai neman alheri mutumin kirki fiskantu wa ya bagiyar sharri aqsid ya kai lalatacce mai bin dj mai kiɗi yana rawa ka daina haka annabi fada ka daina domin akwai hatsari annabi ya hana Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu sau haka sai mu gyara bukukuwan mu mu gyara ababen da muke yi da sauransu don daga jin kiɗi sai shaye-shaye daga jin shaye-shaye sai kisa ai kun ji abin da aka yake fi jiya kun ji abin da aka yake fi jiya wanda ya je kashe yaro ya fare masa ido illa wasu ba su ji ba dan mu muna nan makaranta mun koma gida ake ban labari sai kuma ga waya ake ban labari ake gaba me ya faru akwai harkan shaye-shaye akwai duk mai jin kiɗi wallahi za ka yana alaƙa da shan wani abu wannan shi ne ƙa'ida shi yasa ko direba zai ɗauke ku a mota in ya sa music ko irin wakan da ake yi na fim din nan ka roge shi kashe ko kuma ka sauka ko ka sauka a motan ko ya kashe don ba zai rika sauraron ka ba don za ga ya fara shan wani abu don yana dasa munafinci haka dai ya nuna Allah ya dakar da mu Allah ya yafe mana zunubanmu umu ila salatukum yarhamukumullah